لا يختلف الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والسعة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وكل ضلالة في النار wa عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora akan darasinmu cikin suratu saba wadda satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta tara bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga waɗanda suka kafirce ma Allah cewa yana da dama a kansu zai iya kisbe ƙasa da su zai iya yanko wani tashi na sama ya halakar da su a kowane yanayi suka samu kansu Allah ya ce abin da ya fi alkhairi gare su su ne su sadaukar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana su yi biyayya domin su yi tsira wannan ko ba ya shafi su ne su kaɗansu ba ya shafi bayin ne gaba ɗayansu zaman lafiyan bawa ne biyayya ma Allah wato ba a taba wanda ya tafi Allah kuma yayi rayuwa lafiya wannan sunnar Allah ce ba a taba wanda ya tafi Allah kuma ya zauna a rayuwa lafiya ba ma'ana abinda sakon Allah ke haifar ma bawa shine kaskanci da walakanci a cikin rayuwa to Allah ya saukar da alkur'ani da sunna ne domin Allah mutane wa'azi a nuna musu hanyar da za su bi su zauna lafiya a rayuwarsu kuma su gama da duniya lafiya su samu sakamakon Allah na alkhairi a ranar alkiyama to Allah ya samu dace Allah ya mana albarka to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأنا عمل فارغا وقبل بالصبر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki ya ce, yace walaqad atayna dauda minna fadla Allah ya ce hakika mun ba mu annabi dauda alaihi salatu Salam. Allah ya ce wani irin farana mai girma daga wajen annabi dauda annabi ne daga cikin annabawan Allah wadda Allah ya mishi daraja da falala wajen bauta ma Allah mun sha maimaitawa cewa duk abin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ibada wacce ke tafi tsarki abun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ta annabi Dauda alaihi salatu wassalam inna a habbar salatu ilallahi salatu Dawud alaihi salatu wassalam annabi ce sallah a yi ƙiyamun laifi a samu matsayi da kusanci abun Allah wadda ya fi soyuwa abun Allah annabi ya ce sallar annabi dauda an tambaye shi azumi ya ce azumin annabi dauda annabi dauda na da matsayi a wajen Allah na kololo Allah ya ce wani ƙada sai na dawo da minna fadalan Allah ya ce hakika mun ba ma annabi dauda alaihi salatu wassalam wani irin falala mai girma daga wajenmu kamar wani ne ya ce Allah me ya falalar Allah ya ce ya jibalu awwibi ma'ahu wa tsaira Allah ya ce ya ku duwatsu ku dinga amshin tasbihi da ku da tsuntsaye tare da Annabi Dauda alaihi salatu wassalam ya jibalu Allah ya ce ya ku duwatsu awwibi ma'ahu wa tsaira ai sabbihi ma'ahu wa tsaira idan Annabi Dauda ya tasbihi Allah ya ce kuma ku yi tasbihi idan annabi dauda ya tasbihi Allah ke tsuntsaye kuma ku tasbihi haka Allah ya hore ma annabi dawud alaihi salatu wassalam malamai suka ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake karanta alqur'ani da dadi kamar abu musa al-ash'ari to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud an dan san maka ne daga gidan annabi dauda shi annabi da komai nashi special ne a wajen Allah Allah ya ce mun ba ma annabi dauda wani irin falala mai girma daga wajenmu menene falalan Allah ya ce umarni muka ba ma duwatsu da tsuntsaye ya jibalu ya ku duwatsu auwi bi ma'ahu wa tsaira ku dinga amshin tasbihi tare da annabi dauda da ku da tsuntsaye saboda ka annabi dauda inda zai zauna a kofar gidanshi ko a majalisinsa idan ya ce subhanallah duka tsuntsayen da suke sama yesu tsaya ce subhanallah in ya yi tasbihi sai su yi tasbihi duwatsu su amsa tasbihi Allah ya ce wannan falala ce daga Allah da muka yi ma annabi Dawud alaihi salatu wa alalla lahul hadith Allah yake kuma mun tausasa bakin karfe ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam yadda kaga ake narkar da karfe ayi mashin ko mota da shi a lankwasa shi ayi duk yadda za a yi shi Allah yake mun tausasa ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi ma karfe yadda ake cincin da fulawa haka annabi Dawud yake yi da karfe eh haka annabi Dawud yake yi da karfe duk abin da yake so ya da karfi haka zai tura shi ya yi abin yadda yake so wa alanna da hul hadiri Allah ce mun tauta ma annabi dawo bakin karfe ya sarrafa shi yadda yake so Allah sai ya ce mishi a ni'imar sabigatin ai ni'imar duru'an sabigatin Allah ce to annabi dawo ka dinga yin rikunan sulke wadatattu wanda za su zama kariya wa bayan Allah daga yaƙe-yaƙe saboda ka annabi yake cewa fa inna nabiyallahi dawi kana ya'kulu min amali yadihi annabi dauda sana'ar hannu yake ci abinci annabi yake to ita ce sana'ar da ta fi tsarki a wajen Allah ita ce sana'ar da ta fi tsarki a wajen Allah sahabbai ne suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul kasbi atyabu inda Allah wata sana'a ce ta fi tsarki a gun Allah annabi yace amalur rajuli bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa ya nemi abincinsa fa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amali yadihi domin annabin Allah annabi Dawud alaihi salatu wa salam yana ci ne daga aikin hannunsa to Allah ya hore ba annabi Dawud wannan sana'ar kuma ya umurce shi da yinta a ni'imal sabigatin Allah ya ce kayi ta rigunan sulke wadatattu wa kaddir fi sardi sannan ka dinga kimanta yadda za ka saka rigunan sulke ne wa kaddir fi sardi idan za a yi zoben sulken kar a yi shi da girma yadda kifiya za ka iya wucewa cikinsa wa kaddir fi sardi kuma a yi rigan sulkin yadda za ta yi daidai da mutum ba tare da ta mishi ruwa ba wa kaddir fi sardi sannan a mulmula zoben daidai yadda kuma ba zai yi nauyi da barde ba zai tafiya da shi ba Allah ke nun sanar da annabi Dawud yadda zai kera rigunan sulke Allah yake kuma mun tautasa mishi karfi sai Allah yake mishi wa kaddir sardi sannan kuma ka dinga kaddarawa ka dinga kwatanta ka dinga kimanta yadda za ka yi rigunan ba tare da an samu matsala ba wa amalu salihan Allah ke kuma a yi aiki mai kyau annabi dauda da kai da zurriyarka yanzu an koya mai sana'a Allah ke kuma kar amanta da addini haka suke tafiya duk lokacin da al'umma ta zama raguwar al'umma ta yadda ba za ta iya tashi ta yi fafutukan abinda za ta tsaya a kan kafanta da shi ba to ba za ta taɓa samun tsira ba kuma duk yadda al'umman ta rungumi sana'a da kasuwanci da harkan da za ta tsaya a kan kafanta in ta sake addini kuma sai ta faɗi saboda ka dole zan kuna da sana'a kuna da daura, kuna da aikin da za ku yi ku kare mutuncinku ku kare mutuncin al'ummarku da addininku sannan kuma kun rike addini wadda ta wannan hanyar Allah zai kawo muku dauki akan duk abin da za ku yi kuma sai saka albarka saboda Allah ya kai ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam da shi da iyalansa wa amalu salihan kuma ku aikata aiki na gaskiya ayi aiki mai kyau inni bima ta'maluna basir Allah yake ni mai gani ne bisa abin da kuke aikatawa ma'ana duk abin da kuke aikatawa Allah yake ina gani ayi sana'a Allah yake kuma ayi addini jama'a mun ji ko karka yadda kana gyaran mashin sanadiyar gyaran mashin ka jinkirta sallar azhar wallahi ba za ka rabu da wahala ba za ka rabu da wahala karka yadda kana gyaran mota lokacin sallah ka jinkirta wallahi ba za ka rabu da wahala ba wannan sana'ar tun da ka yarda da jinkirta sallah a ciki har abada ba za ta ruba maka asiri ba sana'ar za ka ga kai makanike ne yau shekaran ka goma na mota ko na mashin kai kafinta ne kai mai wanda ne duk sana'ar da kake wallahi matuƙar za ka jinkirta sallah duk damuwan da ya taso maka in ya kai dubu goma sai ka ci bashi kuma har ka mutu a kara ka ga sana'ar ga sana'ar amma duk abin da ya taso maka in ya kai dubu goma to sai ka ci bashi kudin shi to me amfanin wannan sana'a ɗaya daga cikin abin da ke cire albarkar sana'a shine jinkirta sallah a sanadiyar sana'a jinkirta sallah kamar yadda muka faɗa a baya ka san wani dan tsabar bala'i a gona ma yana jinkirta sallah a gona ba noma ba ya dai wai amma a gonan ma zai hada azahar da la'asar noma ba kai da kake nema ka fita a wahala ka je ka sake gayyato wahala wa kanka a gona ba gona noma bai ce ya bari ya yi sallah ba zai yi ba wani malam in ya tafi gonar tun da sata sai ya dawo gida ya hada a zahar da la'asar a gida kuma a gona ai wannan gonar sai ta zama karshen rayuwarka a cikin kaskanci Allah shi ke fidda mutum a wahala kuma ya shar'anta cewa zai taimake ka ne in ka taimaki addini in kai addini shine in tansurullah yansurku in saboda ka Allah ce wa amalu salihan ku yi aiki mai kyau in ni bi mata ta'amalu na basir ni mai ganin duk ayyukan da kuke aikatawa ne Allah ya ce ina kallon ku kuma dan muku hukunci da abin da kuka aikata a suratul anbiya yace وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن wa kunna فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتوزنكم من بأسكم Allah ya ce wa sakarna ma'a Dawudal jibala yusabbihina wa tsaira Allah ya ce sai muka gore ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam duwatsu da tsuntsaye Allah ya ce suna tasbihi tare da annabi Dawud jama'a mun fahimta wa sakkarna ma dawud aljibala yusabbihuna wa tsaira wa kunna fa'ilin Allah ya mu su iko ne mu duk abin da muke su wa allamnahu san'ata labusin lakum Allah ya ce sai muka sanar da annabi dauda sana'ar wani tufa da zai dinga yi gare ku ita ce sulke lituhu sinakum min ba'atikum don ta dinga ba ku kariya daga yaƙe-yaƙen da rafi Allah ke sai muka sanar da annabi dauda litusinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun Allah ke tunzu bana ku godiya ma Allah ba jama'a mun yanda bari na dan mana wani bayani a game da watakarna watakarna lafazin at-tafsir horewa idan aka ce an hore masalan ba ga rana ba Allah ya hore rana ya hore wata وسكر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل Allah ya ce ya hore rana da wata ga sunan suna gudana don amfaninmu zuwa wani lokaci kayyanabe to yanzu mu muke ba ma rana da wata umarni kun fahimci horewa wata kara da kuma al'am Allah ya ce na hore muku dabbobi saniya raƙuma akuya tinkiya da dukkan jinsin dabbobi Allah yake na hore mu to idan aka ce malam an hore maka wani abu shi abu Allah zai mishi ilhaman ya maka da kun gane magana idan aka hore maka wani abu shi abin zai karbi umarni ne daga Allah amma kai yake maka biyayya yana maka yadda kake so yanzu saniya ta bari a yanka ta karban korewa yi daga Allah ai girmanta in ka dubi butumi da kyau ai ya fi za ki girma to ku haɗu ku goma ku je ku kamo shi ku yanka mana ba zai yiwu ba saboda ba a hore muku shi ba saboda ka shi sai an haɗa da kwanto da su bindiga da sauransu amma yanzu ka ce ga saniyar ka ajiya kamo ta da igiya kawai da aka saboda ita Allah ya kore ta karbi wannan umarnin ta karbi wannan abin da ake so a aiwatar da ita jama'a kuna fahimta to wannan shi ne horewa to abu biyu ake bukata wajen alaka da Allah a kan sana abu na farko ka je ka koyi abin shi ne wa nahu san'ata labusin lakum ka je ka koyi gyaran rediyo da kyau to albarkan kuma Allah zai dinga ma rediyo umarni ya dinga karɓan gyara so ko da ka iya inda yi umarnin ba exactly da dinga karban gyaran in mota ce sai ya yi umarni saboda ka yau sai ka kyanke shi yaro in ya samu wannan muwafakan sai ya zama motar sai ta gagare ka sai ta gyara ba iya gyaran ne ka shi ba amma shi akwai wani horewa da aka yi ta dinga karban gyaran to abu biyu ne saboda ka koda ka iya sai kuma ka nemi kusanci abin Allah sai ya hore rediyon da tibin su dinga karɓar gyara ba wai abin da ka sani ne zai sarrafa abin ba saboda haka ko jinya ne wannan sai ka je ka yi karatu da mutum likitancin ɗaya kuka koya wata ilma ka fi shiga ne ba amma jinyan da za ka yi da jinyan da zai yi sai ya yi goma a dace kai ba ka yi uku an dace ba sai ka ga thomas ɗinsa da za su dinga binsa wajen ya mutu jinya duk da ka fi shi kwarewa kai baka da thomas kun fahimta to horewa Allah ne kadai ke horewa iya kai abin da zaka yi iya bil asbab riko da sababi shine ka je ka koyo gyaran amma dacewa kuma ka gyara motar ta tashi wannan sai ta karbi umarni kafin ta tashi sai ta karbi umarni saboda ka sai ka yi wata biyu a jikin motar baka tada ita ba wani a minti sha biyar sai zai tada ita to shi ma lokacin da wa'adin da aka sa na wannan muwafakan ya kare sai ka ji da shi ake yayi a gyaran mota yanzu kuma ya lafa ba experience din da ya tafi ba a'a yana nan umarnin da motar take karba da ta gyaru ne yanzu ba ta karba kun gane magana saboda ka gonan ba wai iya agriculture ɗinka ne a gonar tana karɓar umarni ita ba sana'ar kan tana karɓar umarni saboda ka idan kana da sana'a da wa'yansu ayyuka yawaita sadakoki kana salloli kana karatun alkur'ani ka koma zuwa ga Allah to gwargwadon muwafakar da Allah zai maka a cikin rayuwa jama'a mun fahimta amma duk lokacin da kace kai don kayi kaza ba ruwanka da addini ba ruwanka da Allah da sauransu to dacewar Allah ke hore abinda za ka yi ya yiwu kai ne ka iya to shi kuma ya karbi yiwuwan wannan kuma yana hannun Allah shi yasa Allah ya ce ko abin hawa ka hau ka zauna ka ce alhamdulillahi lalabi lana hada wa makunna lahu mukrimin mun gode ma Allah da ya gore mana wannan abin hawar doki ne jaki ne raƙumi ne mota ce horewa ne da'a. amma horewa ne na Allah idan ba ta karbi biyayyan ba ba za ta maka yadda kake sai ga wutar gashi mashin ne keke ne sai ya maka sanda haka ne sai ki karban kwanan haka ne saboda ka yamuwa saboda ka yamuwa wato ka sani cewa duk abin da za ka yi kar ka ɗauka cewa yiwuwanka shi ne yiwuwansa wa ma ta sha'ura illa an yi sha'a wa ma sha'una illa ake yasha ba wani abu da za ku so yiwuwansa ya kasance Allah ke sai in na so to ka nemi taimakonsa akan ya so din Allah ya sa mu Allah ya ce mata Amadu na basir lalle ni mai ganin game da abin da kuke aikatawa Allah ce ni mai gani ma'ana duk abin da kuke yi Allah ya ce ina gani to sai Allah ya ce wa وأتنا له عين الكفر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نعم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وزقان وزقان كالذواب وغدور الراسيات اعملوا آل داود اعملوا وقليل من عبادي الشكور الله riha Allah yake kuma mun gore ma annabi Sulaiman iska kun ga nan ma Allah yake horewa to tafiyar da take da annabi Sulaiman ba umarninsa ke tafiyar da ita ba umarnin da ta karba daga Allah na tafi da shi take karba yanzu kai ka hauta mana bare ba ta hau ba Allah ya ce wa li Sulaiman riha haka nan mun more ma annabi Sulaiman iska guduha shahrun Allah ya ce tafiyar ta na safiya tafiyar wata guda ne wa rawabuha shahrun tafiyar ta na yammaci Allah ya tafiyar wata guda ne daga lokacin asubahi inda za a hau wannan iskan a yi tafiya zuwa lokacin da rana zai yi zawani, in wani abin hawa aka hau ba ita ba sai an yi tafiyar wata guda kafin a isa wajen idan da za a hau wannan iskan daga bayan rana ta yi zawani, zuwa kuma rana ta faɗi nan ma tafiyan wata guda ne in wani abin hawa aka hau ba wannan iskan ba saboda ka annabi Suleiman idan ya hau wannan iskan daga cetowan alfijin zuwa faduwar rana duk abin da ka hau na abin hawa sai ka yi wata biyu kana tafiya kafin ka yi tafiyar da zai yi akan wannan iskan guduwa shahar safiyarta Allah ya ce tafiya ce ta wata guda wa rawabuha shaharu yammacinta Allah ya ce tafiya ne na wata guda wa asalna lahu ainal kibri ai azabna lahu ainal kibr Allah ya ce mun narkas ma annabi Sulaiman mun gudanar mishi da marmaro na dalma yadda kaga ruwa ke kulkula a fadama yana gudana haka dalma yake kulkula yana gudana ma annabi Sulaiman kun ji abin da aka yi babansa kun ji abin da aka mishi wa asalna lahu hikam shi baban sa tura karfin yake to annabi Dawud annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam shi kuma dalman gudana take yadda ruwa ke gudana haka dalma take gudana ba sai an narka ta kaga dai ai ba wani technology da ba za a yi a wajen wa da lahu ainar kidir Allah yace mun gudanar ma annabi Sulaiman mun narkas ma annabi Sulaiman kuma mun gudanar mishi da idon ruwa na dalma wa min jinn Allah yace kuma mun gore mishi jinnu jinnu kun fahimci gorewa ko saboda ka su bi annabi Sulaiman su yi yadda yake so ba shi yasa da jinnin ya bude musu ido ba umurni suka karba na su yi da'a shi yasa annabi yace duk abin da Allah ya hore maka a rayuwa karka kuskura ka yi amfani da wannan ni'imar kuma ka cutar da shi duk abin da Allah ya kore maka a rayuwa karka yadda ka yi amfani da wannan gore shi da Allah ya yi a kanka annabi ya ce kuma ka cutar da wannan kamar matar ka horewa ne yanzu sai ka shiga gida ka je ka same ta ba ta yi daidai ba ka yi ta faɗa sai ta shiga ɗaki tana ta kuka Allah ya hore ta ne ta zama a ƙasar ka inda yadda kake da bude ido ita ma haka take da bude ido zaman auren zai yi ne to karka yadda don kai ce sama da ita kai ne mai doka na ƙarshe a kanta haka kawai da gangan ka dinga cutar da ita don ka san inda in ka ce ba za ta yi ba ba za ta yi ba in ka ce ba za ta je ba ba za ta je ba in ka ce ba za a yi ba ba za a yi ba annabi ya ce to karka yi amfani da wannan kujeran kuma ka cutar da ita inda Allah ya ga dama da kai ne matan ita ce miji ko ba zai yi ba da yanzu duk tafsirin nan da kana can ɗakin wani <laughs> haka ne mara to karka yi amfani da shi karka yi amfani da matsayinka na yalla ka cuci masinjanka horewa ce ta Allah inda Allah ya ga dama da kai ne masinjan shi ne ogan ko ba zai yi to kar ka yi amfani da wata falala da Allah ya maka a rayuwa ka cutar da wani Allah ya samu shi wa min jinni Allah Allah ce kuma mun hore ma Annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam daga cikin jinnu man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wanda za su yi ta aiki gaba ga Annabi Sulaiman da izinin ubangijinsa an hore mishi duk abin da ake duk abin da yake bukata a yi zai sa jinnu su kuma dole su mai ya amalu bai ne dai bi idni rabbi wadda za su gudanar da ayyuka gaba ga annabi suleiman da izinin ubangijinsa hore mishi su da allah ya yi yadda za ka ba ma kowa da yake kasanka umarni ya bi haka yake ba ma jinnu umarni kuma su yi biyayya ga umarni wa man yazik minhum an amrina Allah yace duk wanda ya so ya bauɗe daga umurnin da muka bashi abinda aka ce yayi yayi ya yi ko abinda aka ce ya bari ya iya bari nuzikuhu min azabin sa'ir Allah yace sai mu ɗanɗana mishi daga azabar wuta al-imam al-qurtubi yace idan annabi Suleiman ya ba da aiki yace wannan layin ayi kwalta kanta. ko ya ba da wani aiki daga cikin ayyuka majinnu to ana cikin aikin wa man yazik minhum an amrina duk wanda ya so ya danyi wani magudi yayi kilawai ya tafi yana barin bakin aikin sai Allah ya tura mala'ika da dorina sai ya buge shi idan ya bulale shi haka zai kama da wuta yana ihu yana cin wuta har ya zai fadi to an jima kuma sauran jinnu su ga meye akwai wanda zai ba daidai ba har annabi suleiman ya gama aikinsa a gwamnatinsa shi ba yi da wani efcc kana karɓar rashawa a ofis kawai mala'ika ne zai tafka maka bulala a ofis ɗin za ka kama da wuta ka mutu ba ce ta Allah haka ne wa manyan yazig minhum an amrina Allah ce duk wanda ya so ya bauɗe daga umarnin mu yayi ba daidai ba yayi abin da ba a ce yayi ba ko ya yin abin aka ce yayi nuziquhu min azabil sa'ir Allah ce sai mu ɗanɗana mishi daga azabar wuta ma'ana sai mu sa a azabtar da shi Allah yace sai ya zama wa'azi masauran jinnu saboda haka annabi Suleiman har ya gama rayuwarsa jinnu suna ta buga aiki kusan ya mutu ba saboda tsoron abin da zai biyo baya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce na'am ya na da ka karanta ya na lahu ma ya sha'u waɗannan jinnu jinnu Allah ya ce suna mishi ayyuka na abin da yake so ayi duk abin da yake so ayi aikin su kawai shi ya amaluna lahu ma sha'u, suna aiki gaba ga annabi Suleiman alaihi salatu salam. ma sha'u, na abin da yake so min mahari na gine-gine manyan gidaje na mulki da sarauta min mahari jam'i ne na mihira irin gidajen sarauta bila-bila ya amaluna lahu ma sha'u, min mahari ba, manyan gidaje wata mafila da mutum mutumi da yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce gwamnatin annabi suleiman an ɗauke mata haramcin mutum mutumi domin annabin shine shugaban ƙasa kuma mana'iku suna aiki kuma ganar su ifiri saboda ka ba da maka je ka ce za ka ware wani majalisi ka yi bidiya babu saboda ka yi ce kawai umarni a bi umarni jama'a mun fahimta ko saboda ka hatta mutum mutumi irin abin da yake so wanda za a yi na azurfa ko na alminiyon ko na wani bakin karfe ga sunan an yi ba kai zaka je ka ce kai ga wani waliyin ka bari ka rike ba akwai su to a wajen <laughs> dole kai suna kawai <laughs> wa mai wata masila Allah ya ce ga kuma mutum mutumi da suke ta ƙirƙirawa wadda annabi Suleiman ke bukata a yi wajifani ga kuma kwanuka jifan zan ne na aljafnatu shi ne alƙas'atu kwanuka na cin abinci kaljawabi kai kati kamar wani tafci ne kwano ɗaya yadda ka san wani ƙari loda ko kwanon abincin jinnu ne ba aljanu ne za su yi wasu kwanci shi ai kasa ne eh, eh, eh. aljawab jam'i ne na aljabiya aljabiya shi ne tafci. shine rafi Allah ya ce wata masila wajifani ga kuma manyan kwanuka kal jawabi kai ka ce tafkuna ne kwano ɗaya ne amma kai ka ce wani rafi ne wa ƙudurin rafiyar alkudur jam'i ne na shi ne tukunya to wa ƙudurin rafiyar ga kuma tukwane kafaffu imamul qurtubi yace wata tukunyar zai an haula da ake leka fada fada gidan bankar su Allah ya ce wa rafiyar ga kuma kafaffun tukwane wadda ake girce jiki. wannan don a nuna maka yadda mulkin annabi suleiman alaihi salatu salam ya kai ya kawo imalu ala dawo da shukura Allah ya ku iyalan gidan annabi da ku yi godiya ma Allah jama'a kun ji ko duk ni'ima duk ni'ima tukwicin ta godiya ma Allah i'malu ala da shukran Allah ya to ku iyalan gidan annabi dauda kun ji a baya ga abinda aka ma annabi dauda alaihi salatu wassalam ga abinda aka ma annabi suleiman Allah ya to ku jama'ar gidan annabi dauda ku yi godiya ma Allah don an muku baiwa an muku gata an tsaukaka ku an fifita ku wa qalilun min ibadi shakur Allah yake kuma kaɗan ne daga cikin bayina Allah ya suke mun godiya akan ni'imomin da na ni'imtar da su Allah ce to ku iyalan gidan Annabi Dauda ku yi godiya ma Allah to duk wata ni'ima tana dorewa ne lokacin da waɗanda aka musu ni'imar suka yi godiya ma Allah akan wannan ni'imar eh ni'ima tana dorewa ne lokacin da waɗanda aka musu ni'imar wanda aka mishi ni'imar yayi godiya ma Allah la in shakartum لأزيدنكم تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله يا سنروا وإذ تأذن ربكم أبنجدي يا announcement mabayi ya sanar da su la in shakartum la Allah ce in dai kun yi godiya Allah ce dan kara mutu ina mun Allah na saba alƙawari ne bai saba la in shakartum la azidannakum Allah yace wallahi in kun yi godiya ma abinda na muku Allah yace zan kara muku mun karanta malam Muhammad Salih Al-Utsaimin yake cewa godiya ma Allah yana da rukunai guda uku abu na farko shine kudurta cewa abinda aka maka ni'imar ni'ima ce kawai daga Allah ba dabaran kowayonka ya samar maka da wannan ni'imar ba abu na biyu ka faɗa da bakinka cewa Allah ya maka wannan ni'imar abu na uku ka yi amfani da wannan ni'imar kuma ka taimaka ma addinin Allah ka yi amfani da wannan ni'imar kuma ka taimaka ma addinin Allah Allah ba Allah ya samu dace Allah ya samu dace wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce kaɗan ne kwarai daga cikin bayi

أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا في عذاب فلما قضينا عليه الموت الله يكلي يعيننا مكا هكو انت متوى مكا زرسة متوى أكان النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يوكما رأيوه تازوك عشي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يتي ربوانا نكري شيء دمان ذن الله sallallahu alaihi wasallam mun fita a masallaci mun yi bankwana yace da na juya na waiwaya sai na ga ya tsaya yana kallo na yana murmushi eh to rayuwa ce annabi suleiman yanzu gashi an yi gwamnati an yi komai an yi mulki an yi duk abin da aka to yau gashi Allah yake falamma tsabaina alaihi mauta yayin da muka zartar da mutuwa muka hukunta mutuwa akan annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ma dallahum ala mauti ba abin da ya nusar da jinnu bisa mutuwar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam illa dabbatul ardi sai da gara gara ta nusar da su ta'akul min sa'ata da ta ci sandarsa da ya dogara a cikin yana tsaye ya dogara a cikin a haka Allah sai ka tsiransa ga jinnu kuma ana ta aiki ana ta aiki ana ta aiki annabi suleiman ya rasu yana jingina a jikin annabi eh, ma dallahum ala mautihi ba abin da in kayar da su bisa mutuwan annabi suleiman a alaihi salatu wasalam illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai da gara da ta Falon ma karra lokacin da annabi suleiman ya faɗi a ƙasa daga rata su sandan ba sai karyewa ba to yadda yake dogara a jikinta sai ya faɗi a ƙasa ta bayyana tiljinnu a lokacin jinnu suka gane cewa annabi suleiman ya rasu allah ya ce allaukanu ya alamunar gaiba inda da gaske ne jinnu sun san gaibi yadda suke riyawa ma na da sufin azabin muhim da ba su yi dogon zama a cikin wannan bakar azabar ba a cikin wannan aiki tukuru da suke ci ba inda sun san gaibi da sun san ya mutu saboda ka bin san gaibi ne ba san gaibi ba kuma babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba kulla ya alamu man fi samawati wal ardi kai, kayfa illa Allah Allah ya gaya ma al'ummarka duk mala'ikun da suke sama da waɗanda ke kasa Allah ke, ba wadda ya san gaibi Allah ya fito ba wadda ya san gaibi ba wadda ya san gaibi a duniya an taɓa wani gwamnati da take da bala'in bokaye irin gwamnati kan aure to sun san za su ce su mutu a cikin ruwan? eh ba a taɓa wata gwamnati da take da bokaye na jaraba irin gwamnatin fir'auna ba banda waɗanda suka musulunta waɗansu suka zo suka tace maye gurbinsu aka ci gaba da aiki kasan aiki ake ce mishi to amma sun gagara su gano mai yalla in ya tafi ba zai dawo ƙarya ne ƙarya ne <laughs> yana ba da sa'a ya zauna a zaure Sai miyar su ina ba da sa'a nan <laughs> ƙarya ne wallahi yarsa da ya haifa bai san inda za ta je zaman aure wallahi kawai sai abin da Allah ya rubuta mata kuma yana zaune a zaurensa yana ba da lakanin yana ba da komi don a sako mishi yarsa kai inda addu'arsa na ci da bai ajiye yarsa ba sha'ani ne na Allah a roƙi Allah gaskiya ne amma banda barazana mana banda barazana ba wani abin da za ka yi a ce shi ne a abin da Allah ya so shi ne abin da Allah ya so shi ne Allah ya samu dace Allah ya ce Allah kanu ya alamu na gai inda jinnu sun san gaibi yadda suke riyawa ma labi su fil azabil muhim da ba su zauna a cikin wannan azaba na walakanci ba to Allah ya samu dace kun ji dai annabi Sulaiman ya tafi eh annabi Sulaiman ya tafi Allah ya samu dace يطيع الله يسوع لقد كان لفتح في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الله يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الله يقول حقيقة ya kasance ga saba'awa fi maskarihim wajen zamansu garinsu aya Allah ce garin ita ma aya ce ba mun san can saba'i ba inda balkis ita ma ta yi mulkin ta can Allah ya ce to da kad kana li saba'in fi maskarihim aya ya kasance ga saba'awa garinsu inda suka zauna Allah ya ce wajen shi ma aya ne kamar wani ne yake Allah me ayar da take wajen zaman saba'awa Allah ke jannata ne an yaminin wa waɗansu tafka tafkan gonaki ne lambuna ne guda biyu hagu da daman garin inda Allah saba'i tana daga cikin alkarya wadda Allah ya ba da labarinta kamar yadda yanzu za mu karanta a cikin suratu saba da Allah ya ni'intar da kasan da arziki da kuma aminci waɗansu lambuna guda biyu Allah ya musu hagu da daman gari wanda zai rayu a cikin garin saba'i bayi da matsala waɗannan lambuna da suke cikin saba'i su suka wadaci mutanen alƙaryar rayuwa mutum yakan iya shekara guda a saba'i bai hura wuta ya girki ba sai in yana bukata duk abin da zai ci a cikin rayuwarsa in ya shiga cikin wannan lambun zai ɗabi iya abin da yake bukata ya yi rayuwarsa da shi da iyalansa bai da matsala cikin garin saba'i abdullahi ɗan abbas ce babu kuda a garin saba'i babu sauro a garin saba'i babu kwatami a garin saba'i babu tururuwa ko kyankyaso a saba'i laƙadi kana saba'in sab'in fi maskanihim aya Allah ya ce ya kasance ga sab'awa wajen da suka zauna alƙaryar su Allah ce ita ma aya ce ma'ana abin ɗaukan wa'azi ne alƙaryar kawai da tsarin da Allah ya mata Allah ce shi ma yana bayyanar da kaɗaitakar Allah yana bayyanar da allantakan Allah jannata ne an yamini wa shimal Allah ce waɗansu lambuna guda biyu ne gonaki ne guda biyu Allah yake an yaminin wa shimal dama da hagun alkaryar kulu min rizqi rabbikum Allah sai yace wa mutanen saba'i ku ci daga arzikin ubangiji baldatun tayyibatun washkuru la Allah yace kuma ku yi godiya ma Allah sun ji magana a shukuru duk inda ka samu ni'ima sai ka samu ashi duk inda ka samu ni'ima sai ka samu ashi shine wata rana na Aisha radiyallahu anha ta tashi cikin dare tace sai na taba wajen kwanciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ban ji shi ba tace kuma ɗakin ba su fitila a lokacin tace sai na dinga lalume ta ina yake a cikin ɗakin tace da hannuna ya kai sai na taba kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kiyamul layli yake tace sai na ji sawun sun kumbura sun suntume tace sai na kunna wuta sai na sallah yake bayan ya kidar na da aisha ta ce manzan Allah wannan wani irin sallah ne sallah har ta sha jinin jikinka sallah har ta tawayenka su dinga kumbura kai kan ba Allah ya riga ya ce li ya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akara ba نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تكي تو با الله duk abin da yi a baya ba komi duk abin da ka yi a gaba ba komi ba sai ce to ai wannan ne ma dalilin wannan sallar ne a kunu abdan shakura ce to bai kamata in zan mai godiya ba an ce duk abin da ba komai duk abin da zan yi ba komai ni ne kairu kalkin lahi ya ce to bai kamata in ba da babban tukunci ba ya kamata kuma a ce kiyamun laili na ɗaya da kiyamun lailin wadda ba a mishi wannan baiwar ba Kuma yadda duk lokacin da Allah ya maka baiwa ya maka ni'ima ka yi kokari karka yadda ka koma da baya karka yadda ka koma da baya ka yi godiya ma Allah akan ni'imar ta hanyar daɗa bauta da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yake kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku mutanen sabani washkuru lahu amma ku yi godiya gare shi baldatun tayyibatun gari ne daddadan gari wa rabbun gafur ga kuma ubangiji mai gafara Allah yake ku ci arziki ga arziki marana ku yi ashukur ma Allah Allah yake kuma in kun yi laifi Allah yake za a yafe mu wannan garin da zafi baldatun tsayyibatun wa rabbul gafur kai dai ka san garin da Allah da kansa ya ce baldatun tsayyibatun gari daddada Allah ne ya ce gari mai daɗi ai ka san garin akwai daɗi to kuma ya ce wa rabbul gafur kuma ga ubangiji mai gafara kuma in kun yi laifi da a yafi kawai kun yi istighfari ku koma zuwa ga Allah Allah ce babu komai ku ci arziki Allah ce kuma a yafi ba balarabi <laughs> wa rabbul ghafur Allah yake fa a'rabu mutanen sa baki suka bijire ba an samu ni'ima ba fa a'rabu Allah yake sai suka bijire fa arsalna alaihim al arimi Allah yake sai muka sake musu ambaliyan damdin su da ambali da damdin ya fashe sai ambaliya sai zo cinye gari ya rushe gidajen su, wa'annan gonakin ruwan sai tafi da shi jama'a kun gaji Allah yake wannan shine misali misali duk inda ka samu a Qur'ani in dai ni'ima ce in dai ni'ima ce in dai ni'ima ce kace da ita zaka saba ma Allah to ka rubuta ka aji zaka biya bashi in dai ni'ima ce in dai ni'ima ce kace za ka saɓi Allah da ita to ka jira mai zai biyo baya amma Allah bai taɓa ma wani abuwa ba ita ce kawai Allah ya ce ma annabi Adamu kar ya ce ya ce ya fita daga aljanna wallahi ya fitar daga aljanna ke aljanna ragadar ragadar Allah ya ce ya fita haka wani yaro ya zo muna zaune muna karatu mai keke na fil ya cika wajen da kiɗa in ka ji speaker sai ka ɗauka wata motar miliyan goma ne eh sai ka ɗauka motar miliyan goma ne kuma keke na ne an saka su ko ana gina na ce ku yi mishi magana don allah muna karatu ya rai kawai sai zai wani bori zai riba sai ya tsaya sai na ce mishi ya zo na ce bari in maka nasiha kidan ka bai dame mu tun da kai ba dan an goma bane dole zaka tafi don kuma mu jira minti goma ko sha biyar babu wani abu amma wannan keke na tsatsin hanya ce ta abincinka wata in ba naka bane za ta iya zama sanadiyar rufin asirinka wannan kidan zai iya sa Allah ya yi fushi har ka mutu kana keke na tsatsin wannan sunan Allah ce a sanadiyan haka in Allah ya fushi Allah sai ya bar shi a matsala har ya mutu a cikin wahala kuma shi bai gane ya tsokane Allah bane wauta ne dan hanyar da zaka ci abinci in ka tashi da safe ka dan yi addu'o'in ka dan yi karatun alqur'ani Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a wai kuma ka ce wai da wannan damar da ka saba ma Allah to zai yi ne bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba a taɓa saɓa ma Allah da ni'ima kuma bukata ta biya ba to duk lokacin da Allah ya maka ni'ima godiya ma Allah shine samun istiqama wajen biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah kuma sai ya habakar da wannan abu da ya baka ai kun ji da ya ba su kulu min rizqi rabbikum sai ce musu sai ce musu washkuru lahu ku yi wa Allah godiya ku yi wa Allah godiya ku yi wa Allah godiya Allah ya ce fa'arabu mutanen sabai sai suka bijire fa'arsalna alaihim fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal arimi Allah ya ce sai muka tura musu ambaliyar arim wani jam nasu da aka tsare ruwan Allah kawai sai balla shi sai zo ya ci gidajensu ya ci waɗannan gonakin wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni Allah yake sai muka musanya musu da waɗannan gonakin su guda biyu wannan gonakin ni'iman bi jannatayni da waɗansu guda biyu daban zawatai ukulin waɗanda suke da ɗan abin tabawa kaɗan kamfin kamar kauta alkam shi ne duk wani abin da za ka ci da ɗan ɗaci da ambaliyan ya zo sai ya tafi da lambunan kun gane yan to bayan kuma ruwa ya tsotse ambaliya ya tafi da suka je cikin fadamar sai suka ga abin da ya saura kamfin gauta wa asalin da goruba wa shay'in min sidrin kalil da kuma magariya dan kadan to yanzu ai dole ka zage ka tafi kasuwa ko Allah yake kuji zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamako muka musu saboda butulcewa da su wahal nujazi ilal hayy wa ma nujazi ilal kafur Allah ke ba wanda zamu yi shi wannan sai sakamakon kafircewansa da butulcin sa duk inda ka duba Qur'ani in dai ni'ima ce in dai ni'ima ce to haka ne wani zaka samu aiki aka dauke shi wallahi ya shiga aikin da alkhairin Allah da haske da komai to yana fara daukan albashi ko yana fara zuwa office sai shiga harkar neman mata ko wani abu to aiki sai lalace sai ga yau ta goma sha biyar riga mai kyau bayan shi a wuyarsa in Allah ya maka nima kai ta godiya ba kai ta godiya ba ka dage da ibadodi kana roƙon Allah rufin asiri kana kuma neman kusanci zuwa ga Allah ya yarda da ayyukan da kake yi to za ka ga ɗaukaka da falala daga Allah amma kuma ka samu ni'ima kai ne kake cewa aikin nan a taimake ka da addu'a a taimake ka da addu'a kana neman aiki kuma yau ka samu aiki ka fara zinace zinace kaga ai baka ba da tukuncin da ya dace to da yawa albarkan ayyukan su ta irin wannan harkan yake tafiya Allah ya samu gaci Allah ya ce zalika zainabun bima kafaru wannan shine abin da muka sakan ya musu saboda butuncinsu wahal mujazi illa al-kafur Allah ce kuma ba mu saka ma kowa da irin wannan sakamako Allah ya ce sai wanda ya kafirce ma Allah yayi butulci an rama mu karaka وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الله yake kuma sai muka sanya wannan ƙarin ni'imomin da Allah ya masa ba'awa ne Allah yake lissafawa Allah yace waja'alna bainahum wa bainal qura allati baraka fiha sai muka sanya tsakanin garin saba'i tsakanin su saba'awa wa bainal quran lati barakna fiha da kuma alqariyun da muka yi albarka gare su sune alqariyoyin Syria alqariyoyin Sham Allah yake waɗannan alqariyu da suke tsakanin saba'i da kuma zuwa Sham Allah yake wanda muka albarkace su Allah yake sai muka sanya quran zahira da waɗansu alqariyoyi akan hanya firu fiha wa qaddarna fiha sayr Allah yake sai muka kaddara musu zango zangon tafiya yadda ba za su hawa hada wajen tafiya ba yan uwa muna fahimta watan taba'awa su ma yan kasuwa ne suna fatauci zuwa sha domin cibiya ce ta hada hadan arziki Allah kuma ya albarkaci wannan wajen harkan kasuwanci da ake a wannan wajen harka ne mai albarka mai riba to mutanen saba'awa ɗaya daga cikin ni'imar da Allah ya musu wannan hanya da za su bi su tafi sham jama'a mun gane akan hanyar su da za su tafi sham Allah sai ya sabar musu da alƙali. garuruwa ba za ka yi tafiya na kamar awa biyar shida ba za ka samu gari biyar shida ba za ka samu gari ma'ana dai har ka tafi inda za ka je ka yi kasuwancinka ba za ka kwana a jeji ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wata Allah bainakum wa bainal qura allati barakna fiha Allah yace sai muka sanya tsakanin sab'awa tsakanin garin su wa bainal qura allati barakna fiha da kuma alqariyun sham da muka albarkace su quran zahiratan Allah yace muka sanya wadansu alqariyu a bakin hanya kun gane maganar ko inda za ka yi tafiyan kwana goma ba inda za ka je kwana abinci duk inda ka yi tafiyar awa uku hudu biyar akwai gani saboda ka duk wanda ya tashi daga saba'i cikin ni'ima da Allah ya mishi har ya isa shan ko ruwa da zai rike a goransa ba saboda iya tafiyar da zaka yi har a ce za ka rikishi ka isa wani gani. abin da kake bukata daga nan kafin abin bukatar ka taso ka isa wani gari Allah ya ce haka muka musu ba kamar sauran larabawa da suke tafiye-tafiye Allah ya ce suna kwana a jeji a zango zango zango inda ba cikin jama'a ba Allah ya ce mun yi musu wannan baiwa wa qaddarna fiha sayr Allah ya ce kuma sai muka kaddara musu muka kimanta musu gurgudun tafiyar da za su yi ma'ana duk lokacin da suka tashi za su yi tafiya to kafin mutum ya kai mai ya gaji zai huta to ya shigo gari wakaddar na fi a tsaye kafin mutum ya yi tafiyar da zai bukaci abinci ya shiga wani gari kafin mutum ya yi tafiyar da kishi zai dame shi ya shiga wani gari wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce saboda in za ka yi tafiya ba ka bukatar sai ka rike guziri a hannunka kaza domin kan hanyar duka garuruwa ne har ka je garin da za ka ji Allah ya ce to mun yi musu wannan siru fiha layaliya wa ayyaman amirin Allah ya ce sai muka ce masaba'awa ku yi tafiya a cikin wannan hanya Allah ya ce cikin dare kuke so ko cikin ini aminina Allah ya ce ku yi tafiyar ku a cikin aminci ba wata barazana da za su dame ku an musu ni ba ko ba musu ba fa hanyar saba'i ba ko hanyar Kano ne Allah ya ce muku siru fiha layaliya wa ayyaman amirin ai kun kasa kun tsaye a ce ko karfe ɗayan dare ko karfe biyun dare ko sha biyu da rana ko da dare ka tafi abunka da dukiyarka amini da Allah yake ba komi to ba haka Allah ya rusu amma duk da haka suka yi amfani da wannan damar suka saba ma Allah abu na farko da suka fara yi shine masu kudin su sai suka ce a yi addu'a a roƙi Allah ya ɗan ƙara nisan zangon yadda za a dinga ɗan kwana a jini saboda yadda alhaji zai je harka haka talaka zai harka so ga yasu ya kamata a samar da wani tsari da za a sa talakawa a matsala ko kuna ganin abin kamar yanzu aka fara shi yasa idan mutum ya fahimci qur'ani sai dai ya kalle ka wallahi duk shi kan takanka an ba da labarin waje gashi karanta mana ayi fa qalu rabbana kuji hadda rabbana فنعلناهم أحاديث ومنشقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وأن الأبنسي لألا مُسْلِمُ za a tafi duk inda kake bukata ka je a cikin aminci kuma ba za ka kwana a daidai ba sai faƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ba bai na asfari na Allah ka ɗan buɗe tsakanin zango a ɗan ƙara yadda za a dinga ɗan kwana uku a hanyar to ga gaisu sana ka aibe sai je tsari ba ina yake da guziri in ƙalu rabbana ya ubangijinmu ba bai na asfari na Allah ka buɗe tsakanin ka nisanta tsakanin zango-zangon tafiya kaga wanda bayi da zaki ko bayi da doki ko bayi da rakuni kaga an sashi a matsala ba ku gabanin isra'il ba na suka yi ga labarin a cikin suratul bakara wa in kuntum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid فدع لنا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 abincin fa almanu wa salwa daga aljanna ke kawo shi lan nasbira ala ta'amin wahidin suka ce ba za mu iya hakuri kullum cin abinci ɗaya ba yanzu ko ko masara ne kai kace lan nasbira ala ta'amin wahidin to suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka ka roka mana Allah yukriji lana mimma tunbitul ardu min bakaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha yanzu muna so ne mu koma noma noma annabi musa ya ce musu a tasabiti lunar labi huwa adana fi labi huwa kai yanzu za ku canza wahala da daɗi suka ce ya ka muke su to sun san in an shiga wannan system ne akwai waɗanda za a bauta very in to ana kawowa almannu wa salwa yadda aka kawo maka haka da aka kawo mini to ya za a yi ka bude mun ido to amma zan zama mai gadin ka ne zan zama marokin ka ne in babu yanzu na karfinmu sai suka ce to a koma a yi noma to noman su da su ne tun da su moda kan ba za a bar talaka ba ne su haka ne sai <laughs> eh, wallahi sai kamar yan najeriya <laughs> eh haka ne haka ne to su ma waɗannan kalu rabbana ba ibbai na Allah ka nisan ta tsakanin tafiyar Allah yake wa zalamu anfusahum sai suka zalunci kansu ta hanyar butulci ma Allah faja allahum ahadith Allah yake sai muka maida su abin hira abin tari mun daidaita su inji Allah mun tarwata al'amuran su wa mazzakanahum kullu mumazzakin Allah yake mun tarwata su mun mutsuke su iyakan mutsuka Allah yake mun daidaita al'amarin su iyakan daidaitawa wata allahum ahadith Allah yake sai dai aikatin su a ce saba'awa da gare su an ji daɗi a ce da sun ji daɗi Allah ce ya wuce mun mai da su abin taɗi to duk wanda ya mutunci ma Allah Allah mai da shi taɗi yake a ce da da ba, da gidajensa an inda za ka yi laifi ma Allah da ni'imar da ya maka a'a to babu zaman lafiya Allah ya samu dace inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah ya ce a cikin wannan karatu da muka yi akwai ayoyi ga duk wani wanda yake da tsananin haƙuri kan da'a ma Allah da biyayya ma Allah kuma yake godiya ma Allah akan ni'imomin da Allah ya mishi Allah ya samu dace to sai mu fara Allah sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo tsora daga inda muka tsaya kuma ƙarin bayani game da abin da ya shafi infakin mu kamar yadda muka yi magana akan yarin karatuttukan mu a takaice dai muna fuskantar wurare guda biyu da muke so mu biya kudin karatu da za a yi yarin a azumin ramadana idan Allah ya nufi haka akwai karatunmu na blog fm da muke yarin kowane shekara to akwai kuma wadda ake yarin ɗinsa daga azare daga can gidan rediyon jama'ari wadda kusan da bangaren su can arewa irin su jigawa har wani sashi na kano duka suna gaya mana suna sauraro wadda tun watanni uku baya ko hudu muka fara biyan wannan bangaren su ma ana yarin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 Ah, abin da ya faru ah, game da ko kuma da sauransu wani ya daura sai cewa wannan ya mutu aka mutu shi aka a wani shi ya mutu ke nufin ah, mutu ba a wallahi bai mutu ba <laughs> ya mutu an gifte shi aka mu da shi a wani gari bai mutu ba a bai mutu ai in ya mutu kan in ya mutu ya kan ya kan bai mutu ba a suratul anbiya kuma yace Allah yake mun rubuta mun wajabta in dai mutun ya mutu annahum la yarji'un la yarji'un so da kawai an musu wani online ne yawa aka batar da shi a gaban shi a wani shi wannan yake cewa bayan annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam akwai wani mutum ko wata kasa ko da Allah ya mata hikima don kwanci irin nashi ranar Suleiman eh imana hikima na hore wani da abin da ya ah. ai annabi Suleiman tun daga kansa shi ya roki Allah da kanshi wannan fawa da Allah ya bashi kare sake ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yace Allah ya karba annabi ya taba cikume wani jinnu a Madina ya sha kure shi zai wuce mishi gaban sallansa sai da yawun aljanin ya tuttudo ya cika halin manzan Allah annabi ya ce na yi niyya in daure shi a filar masallaci gobe ran madina su zo su gan shi ya ce sai na tuna addu'ar annabi suleiman ya ce sai na suke shi saboda haka ba wani wadda zai sake samun wannan fawa ala ibrahim idan suka samu wannan fawa kan ai ba ai ba kai!" eh ba shi karatu ne, amma da Allah ka race ga mun kai gobe na ba wani fa'ida wannan ke cewa malam na samu wani jarabawa ne kuma ce da ke kuma da muka yi na mahaifina na farko da ya sa ni dole na fi je gona ko mahanna a ciki kuma ga shi a yi da nufi karatu cewa da ya mai iyaye wajibi kuma ko da bayan sun mutu dole mutum ya zartar da imanin abin da suka faɗa ko kuma abin da suke so yanzu malam ya rika kan wannan abin da su. ban ga munasaban tafiya da ake mu ba saboda ka na farko dai duk abin da aka ce a yi biyayya ba a tsa'a ma wani wajen saba ma Allah wannan sai a yi kokari a wayar mishi da kai gemu kayan Allah saboda haka haɗa da irin abokansa malamai da sauran su yi mishi nasiya amma ba za a yi mishi biyayya wajen asali Allah ba aski gemu saban Allah ne saboda kuma ni bayan bai aski mai zai ba shi hakuri ba baka ya hakuri sunna ne muke yi kawai ba wani abu na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت